radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba muna gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da domin su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye mu waɗanda suka hada da tsaftar muhalli da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar biyu ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 152 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1869 aka haifi mahatma gandhi shugaban masu gwagwarmayar kwatar 'yancin kai na mutanen kasar india daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka gandi ya kammala karatunsa na jami'a a kasar ingila a shekara ta 1891 bayan ya dawo gida ya fara aikin lauya a birnin mumbai na india sai kuma a shekara ta 1893 ya je kasar afirka ta kudu wanda a nan ne ya gayi da turawa suke nuna wariya ga sauran kabilu waɗanda suka hada da indiyawa da kuma bakaken fata 'yan asalin kasar ya dawo india a shekara ta 1917 inda tare da taimakon wasu abokansa suka fara gwagwarmaya da turawan ingila waɗanda suke yi wa ƙasar inda ya mulkin mallaka bayan shekaru 33 wato a cikin watan agustan shekara ta 1947 ƙasar inda ta samu 'yancin kanta daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka sai kuma a ranar 30 ga watan janairun shekara ta 1948 watanni kaɗan bayan samun 'yancin kai wani mai kishin addinin hindu ya bindige shi har lahira yana ɗan shekaru 79 a duniya mahatima gandhi ya rubuta littattafai masu tarin yawa da cikin littafansa akwai littafin nan mai suna jarabawa ta dangane da gaskiya inda ya bayyana rayuwarsa ta kuruciya har zuwa shekara ta 1921 masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan oktoban shekara ta 1958 kasar gini conakry da ke macin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka turan portugal ne dai suka fara zuwa kasar guinea conakry a ƙarshen karni na 15 miladiya sai kuma a ƙarshen karni na 19 turawan faransa suka fara kutsawa a cikin kasar guinea a shekara ta 1849 su mai da kasar ƙarƙashin mulkin mallakarsu wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 inda aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda sakamakon ya nuna cewa mutanen kasar suna son 'yancin kai daga nan ne kuma ahmad sheku ture ya zama shugaban 'yantaccen kasar gini a shekara ta 1958 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan da gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin ta haramta wa marigayi imam kumaini gudanar da harkokin siyasa da kuma jawabai dangane da abubuwa da suke faruwa a ƙasar iran marigayi imam kumaini ya kama hanyar ficewa da kasar zuwa ƙasar kuwait amma da ya isa kan iyakar kasashen iraki da kuwait mahukuntan kasar kuwait sun hana shi shiga cikin kasar bayan da suka sanar da amincewarsu da hakan tun kafin ya kama hanya bayan da ya rasa kasar da za ta karbe shi da karshe dai kasar faransa ta ba shi mafakar siyasa inda daga baya ya nufi kasar faransa kuma bayan wani ɗan lokaci ya koma kasar iran inda ya jagoranci juyin juhali wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin kama karya ta sarki sha Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kaninsu iran ta yi kakkausar suka game da harin da aka kai kan ofishinta a kasar azerbaijan najeriya na munar bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai a cikin yanayi da ke cike da ƙalubale kokarin kulla hulɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da wasu ƙasashe ke yi a yankin gabas tsakiya zai haifar da rashin tsaro ne kawai firaministan iraki ya buƙaci al'ummar ƙasar zaɓi 'yan takarar da suka fi cancanta yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta yi kakkausar suka game da haran da aka kai a kan ofishinta a kasar azerbaijan abbas musabi jakadan iran azerbaijan ya faɗi cewa ƙasarsa ta bi hanyar ta dace wajen nuna rashin amincewar ta game da harin da aka kai a kan ofishinta a birnin baku kuma tuni 'yan sandan diplomasiyya da ma'aikatar cikin gida na kasar suka sanar da damƙi wasu guda hudu daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin domin musu tambayoyi a wani sakon twitter da ya ake da shi musa ya faɗi cewa iran tana gira mabiya dukkan addinai marasa rinjaye yahudawa kiristoci da sauransu kuma kasashen azerbaijan da falastin za su ci gaba da kasancewa kasashen musulmi har abada kuma haramtaccen kasar isra'ila ba ta yi nasara ba kan farkin da suke yi a gabas ta tsakiya wannan yana zuwa ne bayan da jakadan isra'ila a birnin baku george dek ya aike da sakon twitter inda yake cewa iran tana zaluntar mabiya tsarin addinai da kabilu tare da kai hari kan yahuda a wasu kasashen. amma amurka da isra'ila da azerbaijan suna haƙuri da kai zuciya nesa a kan batun najeriya na murnar bikin cika shekaru 61 da samun yancin kai a cikin yanayi da ke cike da kalubale a cikin wani jawabi da shugaban najeriya muhammad buhari ya gabatar da a gidan talabijin ga al'ummar kasar albarkacin wannan rana ta samun yancin kai ya faɗi cewa watanni 18 suka gabata sun kasance daga cikin mafi wahala ga al'ummar kasar a tarihi tun bayan kawo ƙarshen yakin basasa har ila yau ya ƙara da cewa kyakkyawar fata da cewa na ganin an tabbatar da zaman lafiya da tsaro da al'ummar ƙasa suka nuna na daga cikin abubuwan da suka sanya take samun ci gaba da tabbata a matsayin dunkulalliyar ƙasa da ya taɓo batun allurar rigakafin cutar corona coronavirus kuwa ya bayyana aniyar gwamnati na ɗaukar dukkan matakan da suka dace wajen sawa da al'ummar ƙasa sahihiyar rigakafin cutar corona inda tuni aka yi wa mutane miliyan biyar rigakafi a faɗin ƙasar. Da ya karkata ɓangaren tsaro kuwa shugaban ya ce a cikin watanni hudu da suka gabata zaratan sojin ƙasar sun samu nasarorin magance sabbin matsalolin tsaro da ƙasa ke fuskanta a ƙoƙarin da ake yi na kawo ƙarshen har-haren 'yan boko haram da kuma 'yan fashin daji masu sace mutane don karɓar kuɗin fansa. daga ƙarshe shugaban ya ce zai amfani da wannan damar wajen kira ga al'ummar ƙasar da su rika bin hanyoyin tattaunawa da sulhu wajen wari rikici da ke tsakaninsu ƙoƙarin ƙulla hulɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da wasu ƙasashe ke yi a yankin zai haifar da rashin tsaro ne da yake tsokaci game da ziyarar da ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai ƙasar bahrain wakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id katib zade ya faɗi cewa irin tarbar da mahukuntan ƙasar bahrain suka yi wa jami'an gwamnatin isra'ila wulaƙanta kai ne kuma ya saba wa haƙoƙi da zaɓin al'ummar ƙasar masu 'yanci haka zalika ya nuna damuwarsa game da yadda suka yi biris da haƙoƙin al'ummar falasɗin da ake zalunta kana ya ishara da cewa ɗaukar irin waɗannan matakai ba za su sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta zama halattacciya ba kuma ba zai yi wani tasiri ba ga al'ummar Falastinu. Da ƙarshe ya nuna cewa al'ummar yankin za su ci gaba da nuna adawar su a fili ga duk wani yunkuri da ƙasashen yankin ke yi na ƙulla hulɗar jikadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Firaministan Iraki ya buƙaci al'ummar ƙasar da su zaɓi 'yan takarar da suka fi cancanta Mustapha Alkazimi, Firaministan kasar Iraki, ya yi kira ga al'ummar kasar da su fito kwansu kwarkwatan su wajen kara ƙuri'unsu a zaben yin majalisar dokoki da za a yi a ranar goma ga watan Oktoba da muke ciki, kuma ya buƙaci da su zaɓi waɗanda suka fi cancanta. Har ila yau Alkazimi ya yi da sako a shafin sana Twitter game da zagawar bikin cika shekaru biyu da zanga-zangar da al'ummar ƙasar suka yi na neman kawo gyara kan yadda gwamnatin ƙasar ke tafiya da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya ce, yau an fara kirga lokacin gwada zaɓe ɗaya daga cikin jigajigan bukatun masu zanga-zanga da suka gudanar a ƙasar har ila yau ya yi fatan makoma ta gari ga ƙasar ya ce muna da 'yancin mu zaɓi mutanen da suka fi yancanta masu gaskiya da su wakilce mu a majalisar ƙasar aje ne dai ɗaruruwan al'ummar ƙasar suka yi zanga-zangar tunawa da zagayowar ranar shekaru biyu kenan cur da zanga-zangar gama gari da aka yi a ƙasar a shekara ta tara. da ya ga gwamnatin adil abdulmahadi ta yi murabus ba shiri daga ƙarshe za ku cewa an rantsar da sojan da ya jagoranci juyin mulki a ƙasar gini a matsayin sabon shugaban ƙasar sabon shugaban ƙasar ta gini dan shekaru 41 da haihuwa mamadi dambuwaya da ya jagoranci kifar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar alfa konde ya sha rantsuwar hama aiki a jiya juma'a a ban ɗakin taro na muhammad na biyu da ake birnin conakry bukin rantsuwar da mafi yawancin shugabannin afirka suka ƙaurace masa tun a watan da ya gabata ne kungiyar tarayyar afirka da kungiyar ecowas suka kakaba a kasar takunkumin kare tattalin arziki da masu daga cikin waɗanda ke da hannu wajen juyin mulkin da danginsu da kuma rike duk da suka mallaka a kasashen waje da kuma hana su yin tafiye-tafiye zuwa kasashen ketare yanzu haka dai kasashen yankin na fatan ganin gwamnatin rikon ƙwariyar kasar da soji suka kafa ta zama bata ɗauki dogon lokaci ba kuma ta gaggauta miƙa mulki ga hannun farar hula domin komawa kan turbar demokuraɗiyya. A nasa ɓangaren sabon shugaban gwamnatin ruwan ƙwariyar Mamadi Damboya ya yi alkawarin kawo sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasar da kuma sake fasalin dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ya ta'azzara a ƙasar. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na tsaftar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran. da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To a yau dai shirin namu za mu ci gaba da tattaunawa ne akan batun kula da shara wato waste management kenan. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu tattauna ne akan batun tattara shara. To kamar yadda muka faɗa a baya akwai hanyoyi daban-daban na tattara shara. Kamar yadda muka sani cewa sharan dai tana fitowa ne daga kasuwanni, asibitoci, gonaki, ma'aikatu to kowanne hanyoyin da ake tattarawa kuma a rarraba su daban ne a wasu kasashen ma za mu ga cewa tun a unguwanni ake fara rarraba su wato waɗanda ake zuba kowanne daga cikin irin su kaman kwalabe ledoji daban-daban ne ma tun a unguwa an riga amma fara yin wannan rabe-raben a kasashen mu kuwa na afirka a unguwanni akwai matattaran shara a shi wannan matattaran sharan wani wuri ne da hukuma ta keɓe inda ake kawo shara daga gidaje daga baya kuma masu kwashe shara sai su kai babban matattara inda ake rarrabe ta ana raba bangaren robobi daban karafuna takardu gilasai da sauran abubuwa abubuwan da suke da amfani ana sarrafa su zuwa wasu hanyoyin na daban wanda kuma ba su da wani amfani ana kawar da su ta hanyoyi mabambanta wanda a wani lokacin akan kwashe su ne sai mu ga cewa an kwashe su ne an tafi da su daji ko a zubar da su a wurin wani lokacin kuma akan kona su a cikin incinerators kenan a wasu kasashen kuma suna zubawa ne a cikin teku wanda hakan yana da nasa illolin sosai sosai kamar yana gurɓata ruwa kuma sannan yana cutar da halittun da suke cikin ruwa a wani lokacin zamu ga cewa misali su wa'annan sharan kenan da ake zubarwa wani lokacin in dai kamar daga masana'anta ne ya danganta daga ina aka kwaso su akan samu cewa suna da dauke da wasu irin manya-manyan sinadarai masu illa wanda hakan zai iya jawo gurɓacewan yanayi ko kuma ya jawo ɗumaman yanayi misali kenan akwai hanyoyi da yawa na sarrafa shara misali a ƙasashe da basu ci gaba kamar na afirka kenan da asia za mu ga cewa sun fi sarrafa shara wajen cika kududdufi da ramuka wanda ke da nashi fa'idojin da kuma illolinsa a cikin amfaninsa akwai bunƙasa ci gaba wajen fuskacin gine-gine da harkokin kasuwanci sai dai kuma yin hakan ba tare da tuntuɓar ƙwararru ba yakan haifar da toshewar magudanar ruwa wanda ke haifar da ambaliya da makamantansu a yayin da wasu kasashen suka ci gaba suke da kyakkyawa kuma zaunannen tsarin tattara shara kuma sarrafa shi domin ci gaba al'ummarsu har yanzu za mu ga cewa an bar wasu kasashen a baya kenan su dai kasashen da suka ci gaba suna amfani da shara ta fuskoki daban-daban kamar samar da takin zamani bunƙasa harkokin noma makamashi da wutan lantarki su kuma ke zuwa kasashen da basu ci gaba ba su yi haɗin gwiwa da kasashen ta wannan bangaren kenan. To masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun kula da shara. To shara dai tana da illa sosai sosai suna illata kowa yawanci wanda yake mu'amala da ita yau da gobe yana samun matsaloli. musamman akwai waɗanda suka fi samun babban matsala saboda sharan kamar misali yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kenan mata masu ciki wanda ke cutar da jaririnsu da su kansu wanda gidajensu ke kusa da bola ma'aikata masu kwashe shara ba tare da cikakken kariya ba da kuma masu tsintan bola duk waɗannan suna fuskantar lafiyar suna cikin hatsari saboda matsalolin da za su iya fuskanta akwai rawar da bangarori ya kamata su taka musamman a wurin kawo ƙarshen a matsalar da shara take haifarwa za mu ga cewa da farko dai gwamnati ya kamata gwamnati ta samar da ma'aikatan kula da shara ta zama cewa akwai wata babban ma'aikata da aka ware wanda ita aikinta kenan za ta rinka kula da shara ya kamata wani ma'aikatan ta kunshi mutane da kayan aiki wanda za su kula da shara kuma sannan su samar da wuraren da za a zuba da shara a unguwanni ma'aikatar kuma ya kamata ta yi haɗin gwiwa da kafafen yada labarai wajen faɗakar da mutane hanyoyin sarrafa shara da kuma illolinsa kuma ya kamata ya zama cewa an kafa dokoki wanda za su jagoranci wato kula da sharan kenan a wasu kasashen ko wasu wuraren ma za mu ga cewa kamfanoni masu zaman kansu su ma sun shiga harkan kula da shara wajen tattarawa da kuma zubarwa sannan kuma ya kamata su maɗaɗaikun mutane su lura da aikin da gwamnati take yi su zama masu kula da muhalli ta rashin zubar da shara barkatai su rinka zubar da shara a inda aka tanada musu to sannan kuma al'umance su ma ya kamata a ce kamar shugabanni ke na irin masu unguwanni da kuma limamai wanda su ma su da wannan babban gudunma ta wannan fuska. har yanzu dai zamu ga cewa masana na ƙara faɗaɗa bincike don ganin sun gano illolin da shara ke wa ɗan adam musamman ta ɓangaren cututtukan ƙwaƙwalwa. yanzu to a madadin kowa da kowa na rediyo hausa voh ni fatima mahmud da na tsara na gabatar da shirin ke cewa a huta lafiya sai Allah ya sake haɗa mu a wani sabon shirin na tsaftar muhalli. Wassalamu alaikum. madala yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato kidikidin iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan ƙasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari in koma gefe ana ku da bizan bijani domin jin waƙar da ta mana da fatan masu madala da bizan bijani a cikin wannan waka da kai kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na rana sai kuma can da yamma idan lakai kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da ɗume su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta mai ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh